Daga kowa da kowa barka da zuwa wannan babban taro taro mai muhimmancin da suke wanda za a bada tallafin fom na neko da ɗalibai mutum ɗari biyar da goma sha ɗaya kyauta daga taskar mai girma a bakar gabi a bakar bici na bisa tarayya mai gina karɓar kuma bici. Yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bici TV a rediyo. wannan shi shine kahu na hudu da honorable abubakar kabir abubakar ya ɗauki nauyin biyan wannan jarabawa ta nemo tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa tarayya mai wakiltar eh, biki a shekarar 2019 lokacin da aka zaɓe sa kenan tun daga nan ya so mu ɗaukar wannan nauyi har zuwa yanzu kan ya biya a shekara ta 2019 ya biya a shekara ta 2020 ya biya a shekara ta 2021 yanzu ana biya yanzu an biya kuma ana kaddamar da wannan ba da tallafi karo na hudu na shekarar 2022 jimillar ɗaliban da suka amfana da wannan tallafi tun bayan kasancewar sa majalisar tarayya shine a irin wannan sabga ta biyan kuɗin Eh, registration na register shi shine adadin mutane 2,850 wannan shi ne adadin ɗalibai da ɗan majalisar tarayya ya yi baƙin ciki ya kuce wa takaici na ne ku a shekarar 2019 ya biya mutum 500 cif wanda suka laƙume kuɗi kimanin miliyan 5,500 a shekarar dubu biyu da ashirin sai ya ninka ya biya wa mutum dubu ɗaya wanda suka lagume kuɗi kimanin da ya hau miliyan goma sha ɗaya a shekarar da ta gabata shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya kenan ya biya wa mutum ɗari takwas da talatin da tara wanda suka lagume kuɗi naira miliyan tara da dubu ɗari biyu da ashirin da tara sai yanzu wayannan ɗalibai da kuke gani manyan baki ɗalibai ne da suka yi eh, adadin su ya kai ɗaya waɗanda ya biya kuɗin su tuni domin su samu damar kammala karatunsu na sakandare kuma ya rubuta cakki mun je mun kai mun an so fom wanda zai tabbatar da kowane ɗalibi a yanzu zai masa rajista da makamancin haka nan ɗalibai ne biyar da goma sha ɗaya wanda kuɗin da suka aka kashe musu sun kai miliyan goma da dubu ɗari tara da tamanin da shida naira da yanzu adadin kuɗi da ɗan majalisa ya kashe ta fuskar biyan kuɗin rijistar jarabawar neko ya kashe naira miliyan 37 ga waɗannan ɗalibai 2,850 wanda shi ne zunzurutun kudin da ya kashe banda kunji-kunji banda allowance-allowance da yake ba wa 'yan kwamiti da sauran abubuwa da ake yi a harkokin ilimi saboda haka na zaɓi kawai in bayani akan wannan jarabawa ta nemo abin da ya kashe saboda haka kusan yanzu duk abin da za mu yi zai zama duk bikin yin wasu abubuwa na ilimi da za a gabatar ko za a kaddamar zai zama watakila shi ne na ƙarshe sai kuma bayan ya sake komawa wannan kujera da muke mai fatan alheri kuma bayan haka yana sani tabbatar muku manyan baki duk ɗalibin da gani a nan gudu zai ci gajiyar wannan tallafi babu ɗalibin da ba shi da katin gaba ɗaya su su ɗari biyar ɗin nan da sha ɗaya ba wanda ba shi da katin zaki to ballantana kuma wa'ancan ko kuma in ce dubu biyu da ɗari takwas da hamsin ɗin nan babu wanda ba shi da katin zaki. kuma ga baki ɗayan su ɗan majalisa ya biya musu wannan abubuwa tare da ya san su ba kuma tare da ya gan su ba ya yi ne dan kishi da makamancin haka duk da na san masu bayani za su zo su bayani daban-daban wanda ya shafi wannan abu saboda haka wannan shi ne ni bayanin da zan yi a nan da ya ƙarshe muna yi fatan alheri Allah ya sa a yi wannan jarabawa a sa'a Allah ya sa dukkaninku ku ku cinye ta duka Allah ya sa ga baki ɗayan ku za ku ci gaba da yin karatu na gaba da sikandare. wanda shi ma ɗan majalisa yana biya wa dukkan ɗalibin da ya samu gobi a wata babban makaranta ana biya mai kuɗin makaranta ina fatan ba wannan ne mu da ku ta ƙarshe ba muna fatan nan da shekara ɗaya wasu za su samu admission a BUK wasu a au wasu a nan FCE bici da makamantarsu dan majalisa na tabbatar ba zai gajiya ba zai shiga wata ɗaukar yake karatu kuma na sani shi yake biya kuɗin jahuwa jam na tabbatar gaba ɗayan ku nan in duk wanda ya yi kwazo ya jahuwa jarabawarsa gaba ɗaya to na san dan majalisa kuma zai biya masa kuɗin jarabawar jam wacce za ku samu gurbi a jami'o'i da sauran manyan maka wani yi fatan alheri allah ya taimaka alhamdulahi mu wuce mun zama to yan gata ba da kuma saboda majalisar tarayya injiniya abubakar kabir abubakar ya jajirce ya zama jagora ya zama uba ga duk wani ɗalibi da ke bacci Allah tattara mu da majalisa wanda ya rungumi kowane yaro kowane gida babba da yaro yana dafa mai ta kowane bangare yana dafa wa garin garin ya kasance abin misali ga duk kano state ya zama to abin misali ga duk najeriya allah ya wani yaro albarka allah ya ƙara ɗaukaka shi kuma allah ya ƙara ɗaukaka shi ba dan komai saboda bukatar da ke akwai shine ku je makaranta ku mai da hankali ku tsaya ku yi abin da ya ku yayin da jirgin wannan ta fito muna fata dukkaninku za ku samu galaba da nasara a kan harkar wannan jirgin da za ku zauna tun da kan harkar neko jam da sauran harkokin abin na karatu na haya institutions babu bangaren da bai taba ba a ina so in kira a gare ku kamar yadda masu maganganu na baya su kai lalle lalle ku tsaya ku zage dan domin idan aka duba yawan kudin da aka yi ba aka biya muku domin ku samu ku shiga cikin wannan jarabawa bai kamata ku kwantar da wannan kuɗi da aka zuba a cikin wannan tsari ba saboda haka ku duba kowane yaro ɗaya an biya mai akalla naira dubu ashirin da hudu ko ɗari biyar da yan kai kamar yadda masu bayanai na baya suka yi saboda haka ku ku amfani da daman nan domin ku taimaka wa kanku domin idan wannan dawar ta fice muku to gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma shi wannan bawan Allah babu abin da ya kamata mai masa illa a kullum mu rika sa shi addu'a akan ubangiji Allah ya biya mai bukatunsa ba wai wannan zabe ba ma kawai mai zuwa akwai abubuwa da yawa na gaba duba da shekarunsa muna sa rai gaba abin da ya fi wannan ma Allah zai rabutar da shi kuma wannan taimako da abin nan ya ɗauko ga 'ya'yan talakawa insha Allah shi ma zai gani Allah ya ji kan magabatansa Allah kuma ya biya mai bukatunsa Allah ya taimake mu Allah ya sa a wannan taro lafiya Allah kuma ya baku nasara a wannan jarabawa da za ku kan ku a ciki ina so ku gane muhimmancin ilimin nan na zamani da kuma na addini wanda kuma duk wanda bai yi shi ba to rayuwar shi ta duniya da ta lahira ma za ta zama rayuwa jikafaffiya sannan ina kira ga ɗaliban nan wanda allah bai ba su sa'a ta wannan jarabawa ta kulfai ba dan majalisa ya ga dacewa ya biya musu su gane wani abu da bature yake faɗa cewa downfall of a man is not the end of his life wato ka faɗa wani abu ba ya yana nufin ƙarshen rayuwarka ta zo ba kenan so duk wanda ya sa kansa ya dage ga malami na nan malamin ilimi malamin abdurrahman koyo ko ɗabi'a ta mutane a wurin koyo kala kala ce in wani zai iya gane abu a minti biyar kai ma an ka dage za ka iya gane shi a minti goma in ko ba za ka iya gane shi a minti goma ka ƙara minti goma sha biyar kai ma za ka iya gane abin da kake buƙata shi ne dagewa da ƙwazo fiye da wanda ya fi ka ƙoƙari da wannan yan taromin nawa nake rikewa da godiya ga mai girma ɗan majalisar tarayya honorable ah, abubakar kabiru abubakar bici da wannan hidima da yake wa ilimi a karamar hukumar bici wanda kamar yadda masu magana suka faɗa a baya a lowa gamman guda 774 ake da da so a najeriya ba inda ake wa ilimi gata da hidima irin karamar hukumar bici kun samu gata kuma ya kamata kai amfani da wannan damar amfani da wannan damar kuma ta hanyar bici ta farko an yi bayani shi ne ku tsaya kuka ba ku da hanyar da ku saka wa wannan bawan allah da alkhairi shi shine sai ku karatu kudin da ya kashe biya wa kuma ku kawo masa sakamako mai kyau ya ga cewar an samu masu nine credit an samu masu eight credit da sauransu shi na hanyar ta hanya ta biyu ne. wallahi tallahi duk wani wanda zai ɗora ku akan wata hanya ba wannan ba wallahi ƙarya yake kowa ya ɗabici ko da ɗan ku ne wallahi ƙarya yake saboda haka ku tsaya ku yi abin da ya kamata kuma gudunmuwa da ku ba injiniya honorable abubakar bici wallahi ku bashi na tabbatar duk wanda bai zaɓi honorable abubakar kafir abubakar bici ba a bici to gaskiya baya kishi bici duk kuma wanda zai kawo wani daga wani gari ko kuma wani bako da zai dawo don kawai ya zo ya takara a bici wallahi ba ƙaunar yake ba saboda haka magana ta gaskiya wannan legacy ne wato wani tsari ne da muke so daga nan zuwa shekara ɗari ma a ce nan ko da honorable baya rayuwa muna so a ce a cikin ku yau wani ya zo ya zama shi yake ci gaba da aiwatar da wannan aikin saboda haka babu wani tsari mai ya kuma babu wani tsari ne kyau saboda wannan tsari duk wanda ya kawo ku wannan na maimaita wallahi ya zara ku ne ina so in ja hankali a matsayin ku na matasa maza da mata waɗanda kuke maje gaba kuma wannan ya nuna sha'awar ku za ku ci gaba da ka ku yi wa Allah godiya a daidai wannan gaba da allah ya ba mu farin wakili ingantacce mai tausayi mai imani mai hangen gaba ya karbi baya injiniya abubakar kadar abubakar abin da ya sa ne wannan magana ga dokta dokta ne guda kuma ya yi bayani cewa shi malami ne tun daga matakin firamare ya tafi sakandare yau yana koyarwa a jami'a amma yana sanar da ku cewa ai digirinsa na farko babu wani mutum da ya taimake shi don ya tafiyar da karatunsa wanda ya wuce mahaifinsa daga inda ka samu digirin farko kaga sauran abin da za ka ci gaba da yi na karatu kai za ka ci gaba da yi wa kanka to kuku wa Allah godiya yau ta kokarin ku gama secondary school kuma a yayin da kuke kokarin ku gama secondary school sai Allah ya jarabce ku watakila ita faduwa wannan jarabawa ta qualifying ba magana ba ce watakila kokari ko rashin kokari ita jarabawa Allah ya kan jarabce da watakila a cikin kun san wanda watakila a aji in an rubuta masa jarabawa na ɗaya na biyu na uku yake zuwa amma babu mamaki yau wanda yake zuwa foundation na goma ko na ashirin ya ci wannan jarabawa ya samu credit da ake bukata amma wanda yake zuwa fast position bai ci jarabawa sai kuma Allah ya taimake ku waɗanda kuka faɗin nan gwamnati ta ce za ta biya wa duk mutumin da yake da credit guda tara amma injiniya sai ya ce to shi kenan shi zai biya wa wanda yake da credit takwas amma na san bisa adalci na 'yan kwamiti a nan waɗannan ɗaliban da kuke a gaba na maza da mata watakila wani ma credit biyar gare shi shida bakwai takwas duk kuna nan a gabanmu an ɗauke ku injiniya abubakar kabir abubakar zai biya mu yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio